والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير waɗanda suke mutuwa su bar matansu waɗanda ba su da ciki to dole ne su jira zuwa wata hudu da kwana goma ba za su fita daga gida ba ba za su yi kwalliya ba ba za su yi aure ba idan wannan lokacin ya ƙare to babu laifi a kanku ya ku waliyai cikin abin da kuka aikata da kansu daga cikin abubuwan da aka hana su a wancan lokaci idan sun yi akan yadda ya dace da shari'a da al'ada. Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa, babu abin da yake ɓuya a gare shi, daga zahirinku da baɗilinku, kuma zai saka muku da shi.